ta littafi mai albarka a satin da ya gabata mun gama abin da malam ya rubuta dangane da mafiya girman abubuwa da suka faru a zamanin sayyidina abubakar siddiq allah ya kara masa yarda sai malam ya ce alfaslu sani fasali na biyu khilafatu amirul na umar bin al khattabi radiyallahu anhu kalibancin shugaban muminai umar dan khattab allah ya kara masa yarda min sana daga shekara ta sha uku zuwa shekara ta ishirin da uku tamhid shimfiɗa istamarrat khilafatu abi bakrin sanataini wa salasata ashhurin mala ya ce saidina sayyidina abubakar siddiq ya yi ya zarce tsawon shekara biyu da wata uku shekara biyu da wata uku sun wufiya abubakarin sannan abubakar allah ya kara masa yarda ya wafati don haka duka sai jina abubakar tsawon kalibancin shi shekara biyu ne da wata uku wasu suka ce wannan shine ma'anar mafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi lokacin da ya ce ya gan shi da guga ya jawo ruwa ce daga ba sai sai abubakar ya karba ya ce wa fi nazi'ihi za'afun cikin jan da sai jina abubakar ya akwai rauni to wasu malamai suka ce raunin shine ma'ana bai daɗe ba shekara biyu da wata uku ya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa qadi taraka al-khilafata da zalika li umara <clears throat> bayan haka ya bar khalifanci ga umar wa baya baya'ahu nas mutane sun masa mubaya'a wa qad ra'a abu bakr sayyidina abu bakr ya ga anna umar bin al-khattab huwa aslahu an litawalli hadha al-amr ya ga cewa sayyidina umar shine yafi cancanta a cikin mutane ya jibinci wannan lamari fakhtarahu min ba'dihi sai ya zabe shi a bayan shi yace bayan na bar duniya sayyidina umar ya zama khalifa bayana wa baya ahul muslimuna ba'da zalik musulmai suka yi mai mubaya a bayan haka bayan sai jina abakar ya bar duniya kuma aka taru aka yi sai jina umar mubaya a kun san a wancan lokaci bayan an ayyana khalifa to zai zo ya fito masallaci mutane za su zo suna mai mubaya'a mubaya'a shine zai iya shimfiɗa hannunsa mutum ya zo ya riƙe hannunsa ya ce ne maka mubaya'a zan baka da'a zan baka biyayya cikin abin da bai saba wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai zama mutane suna zuwa da haka da haka duk sai zama an yi mu baya'a, an yadda cewa shine shugaba to bayan sayyidina Umar ya zabi bayan sayyidina Abubakar ya zabi sayyidina Umar akan cewa shine khalifa bayan sayyidina Abubakar ya bar duniya an binne shi kuma musulmai sai suka tattaru gaba daya sai suke wa sayyidina Umar mubaya'a fasara khalifata khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama khalifa na Khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana khalifatul khalifa kenan sai jana bakar shine khalifatu rasulillah sai jana umar kuma sai ya zama khalifatu khalifati rasulillah khalifan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وكانت مدة خلافته عشر سنين tsawon khalifancin sai jana umar shekara goma yi shi sa a wancan hadisi da na kama za Allah ya ce sai sai jana umar ya karba bayan sai jana bakar ya ja gogan sai sai jana umar ya karba shi ma yana jawo ruwan yake cewa falam ara abqariyan ka umara wanda Allah ya ce ban ga mutum mai karfi ba wanda yake karba kamar sai jana umar hatta zaraban nasa atanin har sai da ya kusar da mutane ne suka ce to wannan ya nuna irin yadda ya daɗe yana khalifanci da kuma irin adalcin da ya shimfiɗa a yadda aka yi sai jina Abubakar ya ayyana sai jina Umar lokacin da rashin lafiya ta yi wa jina Abubakar tsanani sai ya tara mutane ma'ana ya tara waɗanda suke makusanta ashabul halli wal aqdi sai yake ce musu to abinda dai ya sauka gare ni gashi kuna gani ban da lafiya kuma ina kyauta zaton mutuwa zan yi in ji sai jina abubakar da haka yanzu allah maɗaukakin sarki ya sauke muku mu baya adda kuka yi min abin da kuka ɗora min yanzu ya sauka kan kan kutin da gashi yanzu ina ganin mutuwa lamarinku ya koma zuwa gare ku ku zaɓe wanda kuke so ya zama khalifa bayana ji sai jina abubakar ya ce idan kuka sanya madadina tun ina da rai to wannan zai fi sanya bayan na mutu ba za ku yi saɓani ba tun yanzu ku ayyana waye bayan na bar duniya zai zama khalifa bayana to wannan zai sa ko bayan na tafi ba za ku yi saɓani ba sahabbai suka yi shawara kowa idan aka ce yi sai ce a'a wane yi. kowa aka zo kan shi sai ce a'a wane yi. suna kawawa da kansu lamarin ba irin mu yanzu yadda muke fitowa mu nema ba a demokaradiyya ma fasta za ka yi ka fito ka ce a zaɓe ka wallahul musta'an amma kun ga su sabon manzan Allah cewa ake wane yana a'a ba zan yi ba daga baya sai suka zo suka ce ya khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu muna da wani ra'ayi shine abin da muke gani ka zaban mana wanda kake ganin ya dace za mu biyayya sai jina bakar ya ce to ku bani dan lokaci har in yi tunani yi tunanin wanda ya dace yi tunanin addinin sa da ibadarsa daga nan sai jina bakar ya kira abdulrahman ibn auf ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabbai yace ce ga yabar ra'ayinka akan umar ɗan khattab me ra'ayinka idan na zaɓi umar ya zama khalifa bayana sai abdurrahman bin auf yake cewa babu wani abin da zaka tambaye ni face ka fi ni sanin shi duk abin da zaka tambaye ni ka fi ni sanin shi sai abubakar radiyallahu anhu ya ce duk da haka shi kenan sai abdurrahman ibn auf yake cewa wallahi huwa wallahi abdalu min ra'ayika fihi huwa huwa wallahi afdalu min ra'yika fihi yake cewa wallahi shi sai na Umar yadda kake da ra'ayi akan shi din nan to haka ne ma'ana ni ma na goyi baya ina ganin ya cancanta daga nan sai sai na Abubakar ya kira Usman ibn Affan yace me zaka me zaka ga min dangane da Umar dan Khattab ka bi ni sanin shi sai sai na Usman ya ce a'a kai ka bi ni sanin shi sai ya ce eh duk da haka ina so ka gaya min me za ka faɗa a kan shi ga abin da nake tunani ya zama khalifa bayana sai sai jina usman yake cewa allahumma ilmi bihi anna sariratahu khairun min alaniyatihi wa annahu laysa fina mislahu yace wallahi abin da na sani dangane da shi abin da ya koyi bai fito fili ba ya fi alkhairi kan abin da ya bayyana fili a tare da shi yace kuma a cikin mu dai babu kamar shi inji sayyidina Usman ibn Affan haka sayyidina Abubakar ya tambaye mutane da yawa daga cikin al na wal ansar yana tambaye su kowanne dai suna gaya masa ra'ayinsu kan sayyidina Umar cewa ya cancanta sai Talha ibn Ubaidillah shine yake cewa ma anta qa'ilun li rabbika ya kai Abubakar me zaka gaya wa ubangijinka in ya tambaye ka ɗora mun sai jina umar alhali ka san mutum ne mai tsanani sai sai jina bakar ya ce ku zaunar da ni aka zaunar da shi ya kalli talha yake cewa kana tsoratar da ni da allah ne ma'ana kana tsoratar da ni da allah khaba man tazawwada min amrikum bi zulmin duk wanda ya cuce ku yayi zalunci cikin lamarin ku ai ya tabe ya ce idan Allah ya tambaye ni zan ce ya Allah na ɗora musu fiyayye daga cikin bayinka abinda zan gaya wa Allah kenan sannan sai rubuta takarda yi umarni a karanta sannan aika ta duk gurin waɗancan kwamandoji da suke gurin daga ga abin da ya rubuta ya ce bismillahir rahmanir rahim هذا ما أحد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر أهله بالدنيا خارجا منها wannan shine abinda Abubakar ibn Kuhafa ya rubuta Yayyar yarjejeniya ya tafi a kai a lokacin da yake ƙarshen rayuwarsa a duniya yana mai fita daga duniya wa inda awwali ahdihi bil akhirah a farkon lamarinsa da lahira dakhilan biha yana mai shiga lahira a lokacin ya rubuta wannan abu haisu yu'minul kabir a yayin da kabiri zai imani ma'ana kabiri idan ya zo mutuwa ga irin bala'i da musiba sai imani imanin ba zai amfani ba wa yuqinul fajir fajiri ma zai tabbatar abin da ake gaya mai gaskiya ne wa yasduqul kazim makareci ma zai gaskiya a wannan yanayin to a irin wannan yanayin na zan bar duniya zan tafi lahira a irin wannan yanayi na rubuta wannan takarda in nistaqlaftu alaikum ba'di umar min al-khattabi yace bayana na dora muku umar dan khattab ya zama khalifa bayana fasma'u lahu wa ati'u ku ji abin da zai gaya muku kuma ku yi biyayya wa inni lam alullaha wa rasulahu wa dinahu wa nafsi wa iyyakum khaira sai jana bakar ya ce na iya bakin kokari na ban gaza ba wajen nufata ku da alkhairi ban gaza ba wajen nufatar addinin Allah da alkhairi haka nan ban gaza ba wajen nufatar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da alkhairi fa in adala fa zalika zanni bihi wa ilmi fihi in yayi adalci shi sai jina Umar to wannan dama shine zato na akan shi shine abin da na sani kan shi wa in baddala in ya canza fali kulli mri'in maktasab wani mutum zai ɗau laifin abin da yi ne da ka wal khaira aradtu alkhairi ne nufi wala a'lamul ghaiba ban san gaibu ba wa sayalamu allazina zalamu ayya munqalabin yanqalibun wanda kuma duk za su yi zalunci suka yi zalunci waɗannan za su irin makomar da za su koma wannan shine abin da jina, Abubakar ya rubuta kuma da wannan duk sahabbai suka yi mubaya'a suka yadda sayyidina Umar ya zama khalifan su bayan sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda mala yace wa tu'addu khilafatu Umar bin al-Khattab ana lissafa khalifancin Umar dan Khattab min ajmalis sanawat daga cikin shekarun da suka fi kyau fi umril islam a rayuwar musulunci ba da hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hayati abi bakar siddiq da rayuwar abubakar siddiq in ka cire rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da zamaninsa da zamanin sai jana abubakar siddiq to ana lissafa ba zamanin sai jana umar min ajmal ya fi kowanne kyau <coughs> kamar yadda za mu gani tawalla umarul khilafata fi bidayatil qitalil anif fi sham sai jina umar ya zama khalifa farkon yaƙi a lokacin da ake yaƙi mai tsanani da mutanen kafirai a sham a lokacin ya zama khalifa ba kuma ta ba satin da ya gabata na ce wasu malaman tarihi sun ambata cewa ba a gama yaƙin yarmuka ba sai jina duniya kun sai jina umar ya karɓa ana tsananin yaƙi da rumawa haisu ta jamma almuslimu na fil yarmouk lokacin da musulmai suka haɗa yarmouk amma majmu'in rumil ha'ila a gaban taron rumawa mai yawa alha'ila taro mai yawa mai ban tsoro wantasara almuslimu na fi hadhihi almaraka musulmai suka ci nasara a wannan yakin intisaran mu'azzaran ransara mai girma wanda mun yi bayanin ta karatun da ya gabata wa futihat dimashq aka bude garin dimashq Al-Fathu in kaji an ce futiha baladu kaza an buɗe gari kaza ma'ana na rabin an shigar da musulunci cikin garin yanzu musulmai ne suke da iko da garin sai a ce to an buɗe garin kamar da can alfi yake amma yanzu ya zan buɗaɗɗe to an buɗe dimashqa wa hims da garin hims har yanzu haka ake kiran wannan gari wa qinnasrin da garin qinnasrin wa ajnadin da garin ajnadin duk waɗannan garuruwan sham ne duk suna nahiyar sham to duk an buɗe su musulunci ya shiga sun makanar fathul azim sannan aka yi babban buɗi mai girma wa huwa fathu baitul maqdis shine buɗe baitul maqdis kamar yadda zamu zo mu karanta a gaban insha Allah ta'ala anan malam yana so ya gwada mana bayan sayyidina Umar ya karɓi khalifanci an ci gaba da shigar da musulunci garuruwa nan ya ba mu a ne a zamanin sai umar musulunci ya yadu ya cinye garuruwan sham har ya gangaro ya shigo masar sannan ta wannan nahiya kuma ya tafi har iraki da a zamanin sai umar da haka lokacin musulunci ta yaduwa usara almuslimuna yajuluna fi ardin rum musulmai suka dinga yawo cikin garin rumawa ƙasar rumawa kama ya halulahum kamar yadda suke so kamar yadda ya musu daɗi dan yanzu garin ya zama nasu sun karya rumawa ɗin. duk a wannan lokaci waɗannan garuwa ruma ne suke rike da su kun san kamar yadda muka sha maimaitawa manya-manyan dauloli masu ƙarfi a lokacin farisa da rum ne da haka idan ƙasa ba ta ƙarƙashin mulkin mallaka na farisa to tana ƙarƙashin mulkin mallaka na rumawa to a wannan garuruwan duk suna ƙarƙashin rumawa su ne suke kula da su ne suke musu mulkin mallaka to yanzu musulmai sun kore su sun buɗe garuruwan musulunci ya shiga sai da musulmai na kai kawo a ciki kamar yadda suke so sun ma ba da zalika ta jaha amru bin al'as ila misra sannan sai amru bin al'as ya fuskanci masar wa fataha ya buɗe ta shi ma a zamanin sai jina umar ne bayan ya ga garuruwan sham sun koma hannun musulmai sai rubuta takarda yana neman izini khalifa ya bashi umarni zai danna ya shiga garin misra da rundunar shi wattaja sa'ad ibn abi waqqas ila sharqi shi kuma sa'ad Bin abi waqqas yayi gabas ya nufi gabas haisu biladi faris can inda garuruwan farisawa ne a fa'auta alkhaila diyarahum ya taka garuruwansu da dawakai ma'ana ya shiga garuruwansu da dawakansu wa kabbadahum khasa'ira azima ya jawo musu asara mai yawa ma'ana ya je ya kore su aka kori farisawa a wannan garuwa aka shigar da musulunci karkashin jagorancin sa'ad ibn abi waqqas sun makaran ma'arakatul qadisiyya azima sannan sai yakin qadisiyya ma'araka ta qadisiyya babba bi qiyadati sa'ad ibn abi waqqas a karkashin jagorancin sa'ad ibn abi waqqas wa kanat min al-ma'arik al-fasila tana ɗaya daga cikin manya-manyan yakukuka wanda suka rabe tsakanin ƙarya da gaskiya suka rabe tsakanin kafirci da musulunci suka ya zama suka zama sababin karyewa farisanci da majusanci a wannan nahiyar da kuma tsayuwar addinin musulunci summa futihat khurasan sannan aka bude khurasan wa kanat futuhatu kaseeratan jiddan fi ahdi umar an yi bude bude a zamanin sayyidina umar masu yawa to daga nan musulunci ya ta yaduwa sahabbai suka yi ta shiga suna bude garuruwa duk garin da suka bude khalifa zai ayyana wanda zai zama gwamna a garin mai kula da garin waɗanda suka musulunta fa ni'ima haka ake so wanda suke taurin kai suke ki musulunta sai su biya jizya za a kyale su ba za a taɓa dukiyarsu da 'ya'yansu da matansu ba za su dinga biyan daular musulunci jizya wanda kuma suka ƙi biyan jizya suka ƙi musulunta sai a yake su to haka daga nan kuma musulmai suka dinga shimfiɗa adalci sai zamana musulunci yana ƙara faɗaɗa to wannan dai ya faru a zamanin sayyidina Umar wanda da mutum zai zai karanta zai ga yadda aka yi abubuwa ɗin. wa kana Umar yuraqibul wulata malai ce sayyidina Umar yana kula da gwamnonin shi sune alwulat wulat sune wanda aka dora wa nauyin kula da al'amura muraqabatan shadida kula mai tsanani mana in ya naɗa mutum ya ce ya zama gwamna a wannan gari to zai dinga bibiyar lamarinsa me yake yi ya yake gudanar da al'amuransa har ma yakan tambaya da mutane sun zo da gari kaza ce ya gwamnan ku yake ya wanda na ɗora yake yana adalci yana kaza yana kaza yana kaza yana kula kuma yana da wani abu idan ba ya cire gwamna ya cire mutum da kan aiki sai ya kwace dukiyar sai raba biyu ya kwace rabi ya sa baitul mali duk yana yin wannan ne gudun dai kada a shiga cikin haƙƙin bayan Allah wa kana yas'alu an-nasa anhum yana tambayin mutane dangane da gwamnoninsa wa yastatli'u akhbarahum yana tambayar labarukansu wa kana muhammad ibn maslama rasul umara muhammad ibn maslama shine dan aiken sayyidina umar yastatli'u ahwalal wulad yana bi yana ganin yadda suke kula da ayyuka su waɗannan jagorori da aka ɗora musu nauyi wa min siyasatihi yana cikin siyasar sayyidina Umar annahu kana ya'usu bil laili yana fita da daddare zai fita da dare yana kewayawa don ya ji me yake gudana a gari saboda yadda ka kai in dai kana da mulki to akwai abin da ba za a faɗa maka ba da irin waɗanda suke kewa da kai da yadda suka kai da ƙoƙari wajen kama gaskiyar abin da ke faruwa za a iya samun wani abin ba za a gaya maka shi ba sai jina umar sai yake fita da daddare ta nan ne zai iya gane me yake faruwa me yasa ya fita da rana saboda rana kowa zai gane shi da haka ma mai shirin yi abin da ba daidai ba in ya gani sai ki kuma idan an sai yana kewayawa to za a dinga kokari ana ana yin abubuwan da ba ba ba haka mutane suke ba sai su dinga kokari don jin tsoro to amma ya fita da jaraba wanda ya san shi ne to yake fita da daddare wa ya harisu ala amnil madina yana kwaɗayi yana matukar son ya ga garin madina ya zauna lafiya hirsan shadidan so mai tsanani duk wani abin da zai ka tashi hankali a madina baya su walam yakun yasmahu li kibari sahabati bil khuruj min al madina baya barin manya manyan sahabbai su fita da garin madina duk wani sahabi da yake babba an ce manya-manyan sahabbai a nan ana nufin wanda suka daɗe da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi karatu suka tumbatsa kira a manya-manyan almuhajirun da manya-manyan al'ansar baya barin su fita da garin madina don me liyasta shirahun fi umurihi don ya dinga shawara da su cikin al'amuransa abu ne sananne a gurin ku yadda yake jan abdullahi bin abbas wanda shi baya cikin kibarun sahaba a shekaru amma a ilimi kuma yana cikin kibarun sahaba wanda yasa sai jina umar yake jan shi idan za a zauna dan a tattauna al'amuran al'umma sai ya ce ya zo har manya manyan sabai suke ganin ya ake shigo musu da yaro alhali suna da yara kamar shi a gida kun karanta hadisin sai jina umar ya tara su yana so ya gwada musu waye abdullahi dan abbas yace ce me fahimta ku da suratun nasiri idza jaa nasrullahi wal fath suka yi bayanin ma'anarta suka ce wannan shine abin da ke shine ma'anarta shine abin da ke gwada sai jina umar ya ce to kai ba abdullahi dan abbas ya ce eh abin da suka faɗa abin da ke gwada amma tana sauka ishara ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusa barin duniya sai jina umar ya ce to ni ma abin da na sani kenan ma'ana yana so ya gwada musu cewa ilimin shi yasa nake jawo shi cikin ku to wannan dai yana gwada maka yadda yake kusanto da masu ilimi har yau za ku iya tuna hadisi cikin riyadu ne yana nan lokacin da wani mutumin ƙauye ya wasu yana umar hawan kawara ya gaya mai magana lokacin yana khalifa sai yana umar ya tashi zai afka masa sai wanda suka zo tare yake cewa ya Khalifa ta rasulullah ya kai khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka kawar da kai kai umarni da khudhul afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilina a cikin riwaya ce wa kana umaru wa kafan likitabillah ya ce sai jina umar mai tsayawa ne ala kitabillah kan littafin Allah yana karanta mai wannan aya da Allah yake kuzil afuwa kai afuwa wa amuru bil urfi kai umarni da kyakkyawan abu wa arid anil jahilin ka kawar da kai ga wawayi ana karanta umar wannan aya sai ya dawo ya zauna ya hakura wanda yana maka wanda suke zaune tare da shi yana zama da masu ilimi don su taimaka masa kuma duk shugaban da yake so ya ci nasara akan dukkan abin da aka bashi to ya zama ya ja mutanen kwarai kusa da shi kowane irin shugabanci ne ba wai sai babba ba ko shugabancin kasuwa ne aka baka don kana son ka samu cin nasara ja mutanen kwarai kar ka ce ai wane baya cikin waɗanda suke management ba sa cikin manya a'a ka ci cewa a kasuwan da akwai wane mutum ne mai hangen nesa bawan Allah ne mai hankali mai tunani mai tsoron Allah dinga zuwa kana neman shawara gurin shi ko da baka ja shi an gan shi a kusa da kai ba ka ba shi matsayi dinga taka wata ranka je kai da shi ka ce tsakaninka da Allah ina ne nake kuskure ga yamin in gyara me kake ganin ya kamata in yi inda shugabanni suna haka abuwa da yawa za su yi sauki to haka sahabbai suke suna jan jawo manya-manyan mutane masu alkhairi tare da su waɗannan bitsana ɗin su ne suke juya mutum babu wani mutum a duniya da za a ce shi kaɗai yake yin abubuwa babu shi duk taurin kanshi wata ran ya dau maganar wani duk taurin kanshi wata ran sai wani ya kimsa masa ra'ayi ya sani ko bai sani ba to shi yasa yana da kyau mutum ya zama yana da fitana saliha mutane na kwarai tare da shi duk kankantar abin da aka baka na jagoranci to dinga tambayar waɗanda suke masana masu fahimta sai su taimaka maka wa azhara al-adla sai jina Umar ya bayyana adalci a lokacin khalifancinsa hatta qala fihi rasulu kisra har ɗan aiken kisra yake faɗa dangane da umar lamma ra'ahu na'iman tahta shajaratin da ya ga jina umar yana bacci karkashin bishiya wa huwa amirul mu'minin shine shugaban mu'minai gaba daya a lokacin ya zo gari yana tambaya ina khalifa yana tambaya ina khalifa ya ɗauka zai ga fada irin yadda yake a gurin su zai ga guri an shimfiɗe shi da kayan alatu na wancan lokaci zai ga mutane a kewaye zai ga hashiya fadawa sai aka ce mai a'a ga can gindin bishiya Ya ce khalifa ba nake tambaya umar dan khattab aka ce shine can yake bacci ne da ya kalli sai baɗi wannan magana Ya ce hakamta fa'adalta fa'aminta fanimta yace hakamta ka yi hukunci ka zama shugaba fa'adalta sai kai adalci fa'aminta sai ka samu aminci fanimta sai kai bacci ai in ba ba aminci ba iya yin bacci in ka ga mutum yana bacci ya samu aminci ne ya aminta daga abin da yake tsoro to wannan yana nuna mana mahimmancin adalci a cikin mulki waccan magana da ake akaitowa shekul islam ya baɗe cikin majmu'ul fatawa yana cewa allah yana tsayar da daula adila daula mai adalci allah yana tabbatar da ita ko da ko da kafirci ba hadisi ba ne hikima ce ma'ana allah yana iya barin daula ta kafirci in dai da adalci ko da ba musulunci abinda ake nabe sai kaga ta daɗe ana bugawa da ita Allah yana karya daula ta musulunci in dai da zalunci mana ko da musulmi ne shugaba in ya ɗauki zalunci ya rataya ya zama haka yake gudanar da al'amuransa to Allah ba zai bar shi ba sai ya karya shi in kaga ya dade bai faɗi ba to lokaci ne bai ba komai a gurin Allah yana da lokaci amma Allah baya bari amma akwai adalci ko ba komai sai kaga Allah ya tabbatar da mulki a gidan ya zama suna ta yin mulki din Allah ya kyale saboda adalci to adalci muhimmi ne da shine ake zama lafiya yana daga cikin manya-manyan matsalolin mu rashin adalci rashin adalci in babba yayi laifi a kyale shi in karami ya a hukunta shi to in dai ana haka ba yadda za a yi al'amura su tafi daidai ba yadda za a al'amura su tafi daidai kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan mata bakuraishiya ce sata Maza Allah ya ce a yanke mata hannu Sabis suna ganin bakuraishiya ce tana da girma da matsayi a kyale ta suka aika gaya manzo Allah manzo Allah ya faɗa. yake cewa na rantse da Allah da Fatima bintu Muhammad za ta sata da na yanke hannunta wannan shi ke sa al'umma ta zauna lafiya amma in dai ba adalci to ba yadda za a samu zaman lafiya da haka adalci jigo ne na zaman lafiya a ko'ina kuma shi adalci a musulunci ba wai musulmi kaɗai za ka yi ba har wanda ba musulmi ba akwai wajibcin kai mai adalci hatta dabbar da kake hawa dabba kasan dai aka ce dabba an kai makura wajen nuna rashin mahimmanci da batanci to dabba daidai da jaki da mutum ke amfani da shi yana buƙatar adalci adalci ka ba shi abinci lokacin da ya kamata ka bashi abin sha lokacin da ya kamata ka gyara mai gurin kwanciya ka kula da shi in bai da lafiya yadda zaka nemo kanka magani ka nemo masa magani haka duk dabbobin da suke tare da kai in kuma dabba ce da ake ci zaka yanka ta to kai mata kyakkyawan yanka kada ka zo ka jera kaji kana yanka ɗaya eh, wannan na kallo wannan ba daidai bane ko dabbobi wannan na kallo kana wannan ba daidai bane kada kai ka kayar da ita mummunan kayi ka je mata ciwo ka duk wannan ya saba addini to adalci ana so ka yi shi a dukkan komai kun maza Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya jikinka yana da haƙƙi ka yana da haƙƙi iyalanka suna da haƙƙi manzo Allah ce kowane mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa wato a musulunci ba adalci bane ka ƙi bacci kullum kana idan ka tar kana wahala kanka manzo Allah ce in kana sallah ka ji bacci ka kwanta ka kwanta ce dan kada ka zo garin istighfari kai zagi haka manzo Allah ya ce to duk wannan ana koya maka cewa komai ka yi shi bisa adalci to sai jina Umar ya tsayar da adalci a mulkinsa sai in ka karanta tarihin mulkinsa za ka ga kusan wahala ya sha ba karama ba da aka zo ana amur ramada sai da ya zamana sayyidina umar baya cin abinci sai iya wanda zai rayu da shi iya abin da dai kai ya mutu ya kuma yi rami ya zama yana cikin wani yanayi yana cewa wallahi in ji sai umar wallahi ina nan madina ina jin tsoron idan dabba ta yi tuntuɓe a iraki kada allah ya tambaye ni dan me baka gyara mata hanya ba shi bai yana madina baba mutum ba dabba kada dabba ta tuntuɓe Allah ya tambaye shi dan me baka gyara mata hanya ba to wannan shi ke nuna mana shugabanci a musulunci ba ado bane nauyi ne ba ado bane nauyi ne da haka a musulunci duk wanda ya san me tsarin shugabanci to in ya same shi ba murna za a taya shi ba addu'a za a taya shi Allah ya sa iya rikewa shi sa ba kamata mu je mu ce za mu taya na murna ba ya ci zaɓe a'a idan muka je mu ce to Allah ya taya ka riko Allah ya taya ka riko muna ma addu'a Allah ya sa kai abin da yake alkhairi ga al'umma gaba daya mu fi mai wannan addu'a biye da cewa muna murna dan wallahi da mutum ya san me yake daukowa a mulki da jagorantar jama'a da kowa yana ganin shi zai guje shi ku duba abu zarfa mutum ne mai tsoron Allah da takawa da imani ya ce ya rasulallahi ala tastamilu ne ya manzan Allah ba za ka dan bani wani aiki ba sai manzan Allah ya ɗora hannunsa kan kanka shi ce ya abazar ya kai abazar innaka za'ib kana da rauni ba fa bai da imani ba imanin Abu ya kai baya kwana da kuɗi din nan dukkan mu nan da muke nan babu wani wanda yake da imani irin na Abu shi ka'ida abuzar idan ya samu kuɗi iya bukatarsa ta lokacin in ya gama zai rabar da sauran da haka idan yau ɗari biyar ce za ta ishe shi cin abinci safa da yamma da daddare misali sai yana da dubu ɗaya to zai ɗau ɗari biyar ɗin ya raba ta ne ba zai kwana da kuɗi ba wanda ya sa lokacin da yake yake dimashka yana faɗa wannan yana faɗa ya ga mutane da kuɗi yana faɗa yana cewa ba ku ji Allah yana cewa wallazina yaknizuna zuna zahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi bi azabin alim yawma yuhma alai fi da jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun yace ba ku ji Allah na cewa wanda ya taskake zinare da azurfa ba baya ciyarwa saboda Allah ya hana to ai mai bushara da azaba mai radadi Allah ce ranar zaɗa kowannan dukiyar a mai da ita ta zama wuta ana dukan fusakunsu da goshinsu da meye da bayansu ana cewa kuɗin da kuka tara ne kuɗin ɗana abin dauke. kuke Abu Zare ce ku ji wannan aya ba to wannan ba ta shi kuma ta yi tsauri tun a wancan lokacin balantana yanzu da haka dole muawiya bin abi sufyan ya rubuta wa usman ibn affan Allah ya kara masa yarda cewa ba to abu zarfa a cikin gari fa ga abin da yake ga mutane ba mutane sun shiga wani hali sai jana usman ya ce toho madina da ya zo madina ma ya kan zama sai ya fita bayan gari can arrabza a can ya zauna har ya bar duniya to mutum mai irin wannan imanin fa shine manzo Allah yake cewa innaka za'if kai mai rauni ne to ina ga mai idan cin nera kaga ai yafi kowa zama da'if idan har mun ga kuɗi muna kyarma mun ga kuɗi muna manta da komai kuma mu ce mun cancanta me, kai ka san abin da muke yaudarar kanmu muke abu zar mai irin wannan imanin ka san dai duk wannan mulkin da fafutukar da ake yi shine a samu a tara to shi yana gudun kuɗin amma manzo Allah ce innaka za'if kai mai rauni ne innaha amana amana ce yace sai wanda ya rike ta ya bada haƙƙinta ta wanda ko bai bada haƙin ta ba to wulakanci ne da kaskanci ranar tashin alkiyama tun daga rana Abu Zar ya zaɗa kin wani jagoranci to don haka a, a, musulunci shugabanci abu ne mai wahala shi yasa duk wanda aka ba wani matsayi ko komin sa in ka je yi masa addu'a to Allah ya taimake ka Allah ya baka ikon sauke nauyin da aka ɗora maka ba tsalle da murna ba saboda wannan murnar tana da iyaka duk abin da mutum yake a duniyan nan duka kafin ya mutu ne daga ran aka zare masa rai to gangan jikinsa ma bai da iko da ita inda zai mutu ba a juya shi ba a bar shi a nan bai sai tashi ba ko meye zai same shi kuwa sai an mai wanka sai an sanya mai likabani sai an ɗauke shi an kai shi sannan abin da shi ba abin da zai iya yi kuma daga ranar komai ya kare ta wajen maganar murna mutum zai yi murna ce takaitacciya to yana da kyau musan san wannan da haka sai umar ya yi adalci iya iya wasa, shi za su ke cewa ya wahal da sarakunan da za su zo bayan shi tun yayi ya yi to ba ƙara samun wanda ya yi irin nashi ba ake gwama shi da sai umar sai umar bin abdulaziz ɗaya daga cikin khalibobi a zamanin bani umayya wanda shi ma sanda yana sanda baya khalifa ya fi jin daɗi daga ran da ya zama khalifa daga ran da ya fara talauci yana zama khalifa ya shiga gidansa duk wani abin da yake na dukiya irin tunda ƴaƴan sarakuna ne ana ba su kuɗi ana ba su dukiya duk duk shekara akwai abin da za a ba su duk abin da suke so suna da gonaki da meyi to yana zama khalifa da ya fara tattara nashi mai baitul mali matarsa ma ya haraɗo. duk abin da ita ma matan shi ba babanta khaliba ne dan uwanta yayi khalibanci ga mijinta yanzu khaliba amma duk ya kwace abin da yake ganin rara ne ya mayar baitul mali sannan ya bi yan uwansa danginsa kai mai gonaki kaza an kwace guda kaza an mai baitul mali raddul mazalim haka yayi Umar bin Abdul Aziz kenan kuma kun san wani mamaki jikan sayyidina Umar ne jikan sayyidina Umar ne innal asa min hadhihi al ma'ana wannan abin daga nan ya fito kenan an zai ta bin al-yaman an karbo daga huzaifa ibn al-yaman qala yace na nahnu julusun inda umara wata rana muna zaune a wajen umar dan khattab Allah ya kara masa yarda qala umaru sai umar yace ayyukum yahfazu qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fil fitna waye cikin ku ya haddace faɗin manzan Allah suna da sallama, dangane da fitina waye zai iya tuna wani hadisi da manzan Allah ya faɗa dangane da fitina abubuwan da suke faruwa ga mutum ko ya faɗa wani abu da ba daidai ba ko ma'ana fitina waye haddace qala huzaifatu sai huzaifa yace ni a wata riwaya ya ce ni huzaifa ibn al-yaman ɗaya ne daga cikin manya-manyan sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi abin da ya fice da shi shine manzan Allah yana yin sirri da shi sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da haka malamai na cewa manzo Allah ya ga mai da yawa daga cikin munafikan da ya sani Uzaibatul Yamani ya san su sannan kuma yana da wani abu shi in an zauna gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai tambaya baya tambaya dangane da alkhairi sai dangane da sharri ce kanan nasu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama anil khairi mutane suna tambayar manzo Allah alkhairi ya ce wa ana as'aluhu ani sharri ni ina tambaye manzan Allah sharri da fitina makhafata an yudrika ni dan tsoron kada abin ya same ni shine ya ce ya rasulullah muna cikin jahiliya da bata da shirka wannan alkhairi ya zo mana na musulunci yanzu gashi mun muna bauta Allah shi kadai ga haske ga kaza shin bayan wannan akwai wani sharri da zai zo baya manzo Allah ya ce eh ce to ya rasulullahi bayan shi ba akwai alkhairi manzo Allah ce eh akwai alkhairi ce to bayan shi ba akwai sharri bayan shi manzo Allah ce akwai alkhairi sai dai akwai hayaki cikin alkhairin ce me hayakin manzo Allah ce mutane ne da suke magana da yaran mu amma kuma suna kiran mutane zuwa ga wuta duk wanda ya bi su zai fada ciki ga su dai a zahiri zaka dauka musulmai ne ciki ya rasulullah ya zan yi in na samu kaina irin wannan lokacin manzo Allah ya ce ka bi inda jama'ar musulmi suke jama'a su ne wanda suke kan gaskiya ka zama tare da su ciki ya rasulullah in babu fa babu wasu jama'a da suke kan gaskiya tattara guri guda haka babu manzo Allah ya ce ka koma ko da gindin itace ne ka makale da shi ka bauta wa Allah haka game da Allah ya maka alheri to shine anan sai ya ce ni zan faɗa sai ya ce naji manzo Allah yana cewa fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi ce na ji manzo Allah yana cewa fitinar mutum cikin iyalansa da dukiyarsa da 'ya'yan shi wa jarihi da makocinsa tukaffiru has-salatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar sallah da zakka a da sadaka da umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna aiki suna kankare wannan abu ma'ana abinda mutum zai fada na jarraba ko ya iyalansa ko matan shi ko dokiyarsa wani abu daidai ba a ciki to inda yana sallah yana azumi yana zakka Allah zai kankare mai waɗannan abubuwa da ya fada a ciki qala umar sai umar ya ce laisa an hadha as'aluka ba wannan nake tambayar ka ba walakin lati tamuju ka mawjir ba ina tambaye fitinar da za ta zo ta juya kamar da kumfa kogi yake juyawa ina tambaye fitinar da za ta zo ta hada kowa da kowa ba fitinar mutum a karan kanshi ba qala ah, qala umar ah, qala huzaifa sai Huzaifa ya ce laisa alayka minha ba'sun ya amiral mu'minin ba ka da matsala da ita ya kai amiral mu'minin kai da wannan fitina kuna da iyaka inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa tsakaninka da ita akwai wata kofa rufaffiya kofa alba take qala umar sai umar ya ce ayuksaru babu am yufta kofar za a karya ta ne ko bude ta za a yi qala huzaifa sai huzaifa ya ce bal yuksar za a karya kofar ne qala umar sai umar ya ce idan la yughlaqa abadan in ku haka ne ba za a kulle ta bara abada tunda karya ta akai haka in ka bude ko za ka ja ka ribe ta amma yanzu ka zo ka balla ta ba kenan ko za ta koma sai an sake sabon aiki qultu sai huzaifa yace ajal haka ne ya kai amiral mu'minin qalu li huzaifa sai wannan wanda suke tare da huzaifa <coughs> bayan sai sayyidina umar ya tashi suka ce a kanan umaru ya alamul bab kana ganin umar ya san kofar nan kuwa ya san waye kofar kala <laughs> na'am ya ce e? kama ya alamu anna duna gadin laila kamar yadda ya san gabanin gobe akwai dare kamar yadda ya san cewa gabanin gari ya waye akwai dare to haka ya san wannan ƙofar. wa zalika anni haddastuhu hadisan yace domin na bashi labari na ga mai wani hadisi laisa bil aghalin ba kurakurai bane ba ƙarya bane magana ce ta daidai fahimna an nas'alahu man albab wannan mai ruwa ce muka ji kwarjini mu tambaya waye wannan kofar muka kasa mu tambaya waye kofar fa amarna masruqan sai muka umarci masruq ɗaya daga cikin tabi'ai alahu sai ya tambayi huzaifa fa qala yace man babu wai wannan kofar ne qala umaru yace umar ne shine kofar ana kashe shi shikenan fitina ta ballowa addini har yanzu za mu zo mu karanta daga kashe shi shikenan kun ga sayyidina usman aka zo a kashe shi aka zo a kashe sayyidina aliyu daga nan lamari ya ci gaba da tafiya har yanzu muke ganin ana ta kashe kashe ana ta bitin tunu amma lokacin sai jana umar na raye to fitina kamar shi ne da ya toshe fitina fa hazal babu huwa umaru nafsuhu wannan ƙofar shi ne sai jana umar wa kasrul babi karya kobar huwa qatluhu radiyallahu anhu shi ne kashe shi lamma qatalahu abu lu'lu'at al-majusi lokacin da abu lu'lu'a al-majusi ya kashe shi qabbahahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya munana shi to anan malam ya dunkule mana ya mana shimfiɗan khalifancin jina Umar a dunkule to zai dan gaya mana waye sai jina Umar almaba mabasul awwal amirul mu'minina Umar ibn al-Khattab fi sutur amirul mu'minin sarkin mu'minai Umar dan Khattab a cikin wasu yan layika yan gajerun layika zai gaya ma waye shi nasabuhu nasabashi Uwa umar bin al-khattab bin nufail bin abdul uzza shine umar dan khattab dan nufail dan abdul uzza ibn ibn bin abdullah bin qurt bin razah bin adi ibn ka'ab bin ru'ay bin ghalib bin fihr wannan shine nasaba sayyidina umar sai ce wa fihru huwa quraish fihr shine quraish daga nan aka samu a ake kiran ƙuraisha da ƙuraisha ma'ana wannan shine baban ƙuraishawa gaba ɗaya an ka kalli nasabar sayyidina umar allah ya ƙara masa yarda yana haɗewa tana haɗewa da nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kakansa ka'ab ibn lu'ayy bin ghalib nan suke haɗuwa da manzan allah cikin nasaba azwaju matansa a zainabu bintu maz'un anan matan samala yana nufin matan da ya aura a rayuwarsa ba ana nufin waɗannan mata duk suna tare da shi a lokaci guda ba ana kawo wannan ana nufin ya auri wannan ya auri wannan ya auri wannan sai a faɗa da matan da ya aura akwai zainab bintu maz'un akwai mulaikatu bintu jarwal akwai ummu hakim bintu haris akwai atika bintu zaid akwai ummu kulsum bintu ali ibn abi talib akwai jamila bintu asim akwai qariba ko anan ya sa qariba ma ina kyauta zan qurayba ne wallahu alam qurayba bintu abi umayya waɗannan su ne matan da sayyidina umar ya aura a rayuwarsa mahaifin sayyidina umar shine al-khattab kamar yadda muka gani umar bin al-khattabi kakan shi shine nufail ibn abdul uzza wannan kakan sai jira umar mutum ne mai daraja tun a zamanin jahiliya ma in wani abu ya faru kwarai ana zuwa gurin shi hukunci mahaifiyar sai jira umar sunanta hantama ha karami ha da nunan ha karami hantama bintu hashim ibn al-mughira wasu kuma suna cewa bintu hashim uktu abi jahal yar uwar abi Jahl amma da yawa daga cikin malaman tarihi suna cewa ita ce bintu hashim ibnatu ammi abi jahal yar faffan abi jahal ce matansa kuma kamar yadda muka gani ga ga sunan irin matekun da ya aura malam ya jero mana auladuhu ya'yansa azzukur maza zaidul akbar akwai zaidul akbar in ka ce zaidul akbar to akwai wani zaidun kenan amma ka ce zaidu babba zaidu al-asghar akwai zaidu kalami asim akwai asim akwai abdullah wannan shahararre ne abdullahi bin umar akwai abdurrahman al-akbar akwai abdurrahman al-awsat akwai abdurrahman al-asghar akwai ubaidullah akwai iyad waɗannan su ne 'ya'yan sayyidina umar allah ya ƙara masa yarda waɗancan matan da muka ambata su ne suka haifi waɗannan 'ya'yan misali zainab bintu maz'un ta haifa masa abdullah da abdurrahman al-akbar da hafsa mulaika bintu jarwal ta haifa masa ubaidillah ya sake ta daga ba ta je ta aure Ƙuraiba ko ƙariba bintu abi umayya al-makhzumi a ita ma ya aure ta amma sun rabu daga baya abdurrahman bin abubakar ya aure ta sai ya auri ummu hakim bintul haris ibn hisham bayan ta fito da gidan ikrima ibn abi jahal ko kuma bayan an kashe ikrima a yarmuka inda yayi shahada ta yi ba sai jina umar fatima kun ga anan ba a kawo fatima ba ko to tana cikin 'yan sai jina umar an ambace ta oh ba mu karanta bane ko al-inas mata hafsa ruqayya zainab fatima to fatima din nan mahaifiyarta ita ce wannan a mata da muka ambata wadda take a ƙuraiba ko ƙariba a ummu hakim kai ummu hakim bintul haris sannan sai jamila bintu asim ibn sabit sannan sai auratika bintu zaid ibn amr bin nufail a sannan suka ce wannan atika ita ce ana cewa ita ta haifa mai da'iyat sannan sai ummu kulsum yar gidan aliyu bin abi talib wadda ya aure ta ta haifa masa da da ake kira zaidu da ruqayya sannan sai ya auro ta mata luhiya anan ba ambace ta ba suka ce sadakar shi ce ba matansa ba ce da haka dai suka ce yana da 'ya'ya goma sha uku a goma sha uku su ne zaidul akbar da zaidul asgar da asim da abdullah da abdurrahman al-akbar da abdurrahman al-awsat da abdurrahman al-asgar da abdullah da iyad da hafsa da ruqayya da zainab da fatima suka ce matan da ya aura a jahiliya da musulunci wanda ya rabu da su da wanda da su mata bakwai ya auri mata sun kai guda bakwai an kare waya ya ce yana yin aure ne don ya samu 'ya'ya saboda ya samar da 'ya'ya da yawa da za su bauta wa allah maɗaukakin sarki islamuhu musulunta shi an yi saɓani wajen musulunta sai umar mafi yawanci ana hakaito cewa ya musulunta ne lokacin da ya ya je zai wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarar da sahabbai da yawa a gurin manzon Allah suka ce to kai me za ka yi ga yar uwarka can da mijinta sun musulunta kana nan ka je ka gama kashe rigima cikin gida gabanin ta waje suka ce ya tafi ya je ya sa mijinta sun kulle koba suna karatun alkur'ani da ya buga koba suka ɓoye alkur'ani din bayan sun gane shi ne suka buɗe da suka buɗe da ya shigo da yake ya ji sautin abin da suke ce su bashi alkur'ani suka ce ba za su bashi ba ne daga nan suka ce bai da tsarki sai je wanka suka bashi daga nan sai musulunta to wannan ruwaya ana kata amma suna cewa wannan riwaya bata inganta ba almuhim dai sai jina umar ya musulunta kuma sa ta kara musulmai karbi qala ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud yana cewa mazilna a izza ba mu gushe ba muna madaukaka munzu aslama umar tun lokacin da sayyidina umar ya musulunta wa aslama umaru ba'da arba'ina rajulan sayyidina umar ya musulunta bayan musuluntan mutum arba'in wa ihda asharata mura'a da mace goma sha ɗaya ma'ana mutum arba'in da mata goma sha ɗaya ne suka riga shi musulunta fi sanatin sadisa min albisa a shekara ta shida bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai umar a jahiliya gabanin zuwa musulunci mutum ne da yake mai kyawawan a halaye Jirgin cewa mutum ne mai kaushi sun ce ya samu kaushin hali ne saboda ya yi kiwon dabbobi yana wa baban shi kiwo yana wa kuma kawunansa kiwo ya zama yana kuma yana baban shi kuma baya saurara masa idan ya ba daidai ba to nan shi ma sai ya samu wannan tsanani din a tare da shi kuma mutum ne da yake dan kasuwa ya taba kasuwanci sannan mutum ne da yake mai hikima da balaga da hangen nesa sannan mutum ne mai iya bayani wanda ya sanya har idan abu ya faru tsakanin ƙwarai suna tura shi tun a zamanin jahiliya ya je ya zama ɗan sako. ya zama jakada na ƙwarai a cikin wannan lamari ɗin sai jina umar allah ya ƙara masa yarda suna cewa an haife shi gabanin a bayan shekara giwa suka ce da shekara goma sha uku ga za Allah haife shi a shekara giwa sai jira abubakar ba sai jira abubakar an haife shi shekara biyu bayan shekara giwa ko ko uku ko shekara biyu dai sai jira umar suka ce shi kuma bayan shekara giwa da shekara goma sha uku kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi wajen shekara goma sha sai jina Abubakar ma ya bashi ta kai shekara goma to da haka lokacin aka haife shi ya rayu cikin jahiliya kamar yadda a muka gani daga baya kuma Allah madaukakin sarki ya jefa hasken musulunci cikin zuciyarsa ya musulunta kuma babu ko shakka musulunta shi ta ƙara wa sahabbai ƙarfi a cikin garin Makka don mutum ne da yake jarumi mutum ne da baya ɗaukan wasa shi yasa kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa ba mu gushe ba muna maɗaukaka tun lokacin da sai jina umar ya musulunta sai zamana suna iya ma fitowa su bayyana abin da da suke yi a ɓoye bayan musulunta sai jina umar ɗan khattab kamar yadda muka sha ambatawa cewa malam yana ba mu a takaici mai son samun tarihin sai jina umar cikakke ya samu wannan littafi gashi sunan shi faslul khitab fi sirati amirul mu'minin umar bin al-khattab radiyallahu anhu shakhsiyatuhu wa asruhu na wani malami da ake kira Dr. Aliyu Muhammad Muhammad Sallabi littafin ana sai da shi a nan Kano a kasuwar Kurmi Shi Allah ka ji yayi na tarihin sayyidina Abubakar yayi na sayyidina Umar yayi na sayyidina Usman yayi na sayyidina Aliyu yayi na sayyidina Al-Hasan yayi na sayyidina Muawiya duk yana da su kuma a nan a cikin garin nan insha Allah ta'ala ana samu mutum zai karanta abubuwa da yawa shi wannan malami yana tattara abubuwa da yawa inda wasu abubuwan ba su inganta ba to amma dai yakan kokari ya tattara maka a littattafai da dama wanda in ka karanta shi kamar ka karanta littattafai da dama masu yawa ne ubangiji Allah madaukakin sarki ya datar da mu abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada wanda muka fada na kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu ya ba mu ikon gyarawa wa bihazar qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin